a ranar asabar da ta gabata sha biyu ga watan tara shekara ta 2020 aka fara gasar wasan kwallon kafa ta cin kofin architect ahmed musa dangiwa wato dangiwa first unity cup wanda wata kungiya karkashin jagorancin lol bk ta shirya kungiyoyin wasan kwallon kafa 32 ne suka za su fafata a cikin gasar kungiyoyin wasan kwallon kafa ta sabilla da kungiyar wasan kwallon kafa ta junior abdin fc da su ne aka bude gasar an tashi wasan da ci biyu da daya yayin da kungiyar wasan kwallon kafa ta junior abdin ta doki abokiyar karawarta a kungiyar wasan kwallon kafa ta sabila fc da ci biyu da daya. ana gudanar da wannan gasa a filin kwallo na unguwar jan bango rahamawa da ke nan cikin garin katsina ɗaruruwan matasa ne suka halarci kallon wasan yayin da shahararren kamfanin nan na kafar sadarwa ta zamani wato social media mai gudanar da ayyukansa da bayar da labarai da dumudumin su masu inganci wato mobile media na farko dai suna na comrade law ibrahim bike wanda ni ne shugaban kungiyar dan giwa fest katsina state na shirya wannan competition ne tournament domin ƙara sada zumunta tsakanin ƙungiyoyin kwallon kafa da masoyin kwallon kafa a jihar katsina kuma mun shi ne domin mai gidanmu aktata da musa dan giwa domin arawa mai al'umma jihar katsina ta kai akan mahimmancin shi tare da irin aikin da yake kawo na cigaba a jihar katsina wannan ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya maka shirya wannan kwallo ta sada zumunta kusan dalili kuwa shine kusan al'umma yanzu idan kana neman takara ta wani abu ko kana shugabanta wani abu ko wani ra'ayin al'umma to idan ka ɗauko harkar support wasanni insha Allah za ka ci ga nasara kusan mu 170 ko cikin 100 su raja ne akan harkar wasanni so kuma da abin za ka yi in ka kawo harkar sport insha Allah za ka samu goyon baya na matasa 100 bisa 100 wanda dalilin ya sa maka creating din harkar wasanni domin a samun matasa yin umma irin a jiki akan tahiyoyin da muke yi na kawo al'umma ta yi da mu al'umma jihar na ci gaba a kodayaushe. Ramani Kabirjani Mobile Media Group.